الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sare haɗuwar mu a wannan marice na wuni na biyu a wannan wata mai albarka wata ramadan a ranar juma'a biyu gare shi a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 18 ga watan biyar a shekara ta 2018 <clears throat> a lissafin miladiyya kamar yadda muka tattauna jiya a yau za mu karanta abinda allah maɗuki ya yassare mu karanta dangane da tafsirin malam abdulrahman sa'idi dangane da ayoyin da muka ji malam ya karanta kuma jiya mun yi magana akan wasu al'amura da suke da alaƙa da hakan ta bangaren mai ma'anar wahan shi rauni ɗin da kuma sabubbansa da yadda za a yi maganinsa za mu fara karatun eh, nassin littafin kamar yadda malam ya rubuta ba tare da bata lokaci ba yace ya ƙulu ta'ala aha mun fassara ayat jiya to ba laifi a a sake kenan ya ta يقول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم alauna in كنتم مؤمنين kuma kada ku raunana kada kuma ku yi baƙin ciki ku ne fa maɗaukaka ko kuma kada ku yi baƙin ciki alhali ko ku ne maɗaukaka in kuntum mu'minin amma da sharaɗin in kun kasance masu imani in yamsaskum qarhun faqad massal alqauma qarhun mithluhu in wani rauni ya shafe ku ciwo da miki a wurin yaƙi to su ma waɗancan mutanen su ma raunin ya same su mithluhu kwatankwacinsa irin wannan mana a wani yaƙin da ya gabata wa tilkal ayyamu dama haka kwanaki suke rayuwa haka take ha bainan nas muna jujjuya su tsakanin mutane yau wannan ya ci nasara gobe wancan ya ci nasara wal ya'lam Allahu alladhina amanu kuma dan Allah ya san waye suka yi imani kuma ya bayyana ga mutane a san waye masu imani wa yattakhidha minkum shuhada kuma ya riki shaidu daga cikinku ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai to malam sa'idi yake cewa ya kulu ta'ala Allah madauki yana cewa mushajji'an li'ibadihi almu'minin yana mai ƙarfafa gwiwa ga bayinsa muminai da rarrashi a gare su wa muqawwiyan li'azaimihim kuma yana mai ƙarfafar ƙudurinsu wa mun lihima lihimamihim yana mai zaburar da himmarsu yana faɗa musu yana cewa wala hinu, kada ku raunana wala zanu kar ku bakin ciki ai wala hinu wa tad'ufu kar ku rauni fi abdanikum a jikinku wala zanu fi qulubikum kada kuma zukatanku su yi bakin ciki alhuzun yana samuwa ne a zuciya rauni kuma ana samunsa a jiki tare da cewa kamar da muka bayyana jiya raunin akan same shi a jikin akan same shi a zuciya bal su malaman ma sun faɗi wannan wanda ake magana a kansa ko da rauni ne na jiki to raunin zuciya ne ya faru sannan na jikin ya samu eh, domin idan zuciya ta yi rauni sai ta karye in ta karye sai jikin ma ya rauni sai ba za ka iya tunkarar abokin gaba ba sai sai inda ma asabat kumul musibatu ma'ana kar ku yi wannan rauni kar ku yi bakin ciki da damuwa yayin da musifa ta same ku wa batulitum bi hadhihi balwa aka jarrabe ku da wannan bala'i babba eh, dole ne mutum ya tunanin mu dan waiwaya bayan mu hango wacce magana ce Allah maɗauki yake ishara zuwa gare ta ko wanne lamari ne Allah ke ishara zuwa gare shi yaƙin uhudu ake magana a yaƙin uhudu ba a ji daɗi ba inda yaƙin da zai sa har manzon Allah sallallahu alaihi ya yi addu'a ga waɗanda suka karya masa haƙuri cewa lan yufliha qaumun shujju nabiyahum mutanen da suka yi rotse ga annabinsu suka fasa masa kai kuma aka karya masa haƙori to ba za su ci nasara ba ƙaunin ɗin da yake nufi wani yana nufin kafirai don ba zai addu'a ga muminai ba tunda dama kuma kafirai ai su ne suka yi wannan zuwa ba muminai ba ne suka amma ya faɗi abin da sunan ƙaunin saboda su waɗanda suka yi wannan abu su ma min ne. ƙauminsa ne ta ɓangaren jini domin ƙurai shawa ne ƙauminsa ne ta ɓangaren da'awa saboda ummatu da'awa ne ko da ba su ne ummatul ijaba ba an mun gane kuma bambanci tsakanin wannan yawwa to shine sai ku tuna kuma har yanzu a wannan yaƙi ne fa aka kashe zarata daga cikin muhajirun guda biyar daga cikin al'ansar mutum saba'in ku tuna hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin aka kashe shi to irin wannan abun a dole ne a ji girman abin da ya faru to shi ne Allah madauki yake rarrashi gare su yake cewa ku kwantar da hankalinku kada ku raunana nan gaba in wani abu ya sake tashi za a irin wannan to kada rauni ya zo muku la a jikinku la a zuciyarku kuma sannan kai ku bakin ciki akan abin da ya faru kamar da muka magana jiya cewa magana ne akan ikbali da idbari ma'ana halin iqdami kuna fuskanta abokan gaba kar a samu rauni la a jikinku la a zuciya yayin da kuma kuka waiga kuka ga irin raunin da aka yi muku da ciwon da aka ji muku da kisan da aka yi muku da hasarar dukiyar da ya faru a tsaka a bangaren ku to shi kuma kar ku samu huzun da damuwa akan abin da ya gabata dama huzun shine kai bakin ciki akan abin da ya wuce khaufi kuma shine tsoron abin da zai zo nan gaba ghammi kuma shine damuwa da kake ciki yanzu to duka kar ku sami wannan yanayi saboda Allah maɗauki ya nuna rarrashi gare su sai ce fa innal huzna fil qulubi domin kuwa ita damuwa da bakin ciki a zuci take wal wahnu ala al abdani ko in ce fa innal huzna fil qulubi wal wahna ala al abdani ziyadatu musibatun ziyadatu musibatin alaikum yau domin kuwa bakin cikin zuci da raunin jiki dukkaninsu ƙarin musifa sai a kanku wa a'wanu li aduwikum alaikum kuma ya fi wajen taimakawa abokan gabar a kanku yanzu idan mutum zai yaƙi yaƙi ya taso da wanda yake tsorace da wanda aka tsima shi yanzu ne yake jin tsimi wane ne ake sa ran ya ci nasara nan da nan wanda yake mai tsimin nan yana jin a ƙarfi a zuciyarsa amma wanda zuciyarsa ta yi rauni ya kalli al'asbabin duniyawiyya da suke tare da ɓangarensa da kuma ɓangaren abokin gaba misali wanda aka fi aka ƙarfi ya duba cewa makamin nasa ma kaza ku duba irin yadda aka yakin badar doki ma ɗaya raƙumi yan kaɗan haka masu makami nan da can duk da a yakin uhudu an ɗan shirya amma duk da haka ba a kwatantawa tsakanin abin da yake shirin muminai da kuma shirin kafirai a wancan yaki to wani in ya kalli wannan sai ya raunana tun a zuciyarsa sai ya faɗi tun kafin mu a fara yaki don haka wannan ya fi taimakawa abokin gaba nan da nan ya ci nasara a kansa haka ba a san mutum ya raunana la a zuciya la a jikinsa bal shajji qulubakum ku karfafi zukatanku wa sabbiruha ku ba wa zuciyar haƙuri wadfa'u an alhuzun ku tunkuɗe baƙin ciki da damuwa daga zuciyar ko zukatan naku wa tasallabu ala qitali adwikum ku samu ƙarfin zuciya shine tasallubi ta zama kamar tsallauri zuciyar ku ta zama ta ƙeƙashe ta zama cewa ba ta tsoro saboda yaƙar abokan gabar ku wa zakara ta'ala anan Allah madauki ya ambata annahu la yaliqu bi imul wa'an wal huzn wannan rauni ɗin da wannan baƙin ciki bai kamata ba bai dace ba a same shi wa humul a'lam alhali ko su ne maɗaukaka wannan mun fassara wawun ɗin nan a matsayin mai ce wawul hali ce ma'ana aiku bai dace ba ga mutumin da yake maɗaukaki a cikin halin ɗaukakarsa sannan ya zama ya samu rauni ya samu baƙin ciki in kuma mun fassara ta da cewa isti'nafiya ce kamar da muka magana jiya a bai dace ba har yanzu gare su a samu rauni a samu wannan bakin ciki suna cikin wannan irin yanayi ma'ana su ne masu rauni su ne su ne masu ƙarfi masu ɗaukaka a ɓangaren imani don me za a samu wannan tare da su kowace fassara akwai talazumi tsakanin ta da ɗaya fassara ɗin duk irin fassara da ka ba wa wawun ɗin ko isti'nafiya ko kuma haliya duka dai akwai talazumi in ka fassara wannan zai yana lazimtar wani mai ma'anan talazumi tilas ko na hali yana ciki ma'ana dai bai dace ba a samu rauni a samu bakin ciki ga mutumin da aka yi masa alkawari ko da nan gaba ne yanzu ba mai ba shine madaukakin ba cewa zai zama madaukaki ai sai ya karfafa wanda kuma a halin yanzu ne yake cikin halin ɗaukaka shi ma bai dace gare shi ba ya zama ya samu rauni ko ya samu firgici da tsoro Allah sa an gane wa raja'a nasrillahi wa thawabihi haka nan wato wajen bangaren abin da shi wato sune al'alau sune madaukaka fil imani a imani wa raja'i nasrillahi wa thawabihi da kuma kauna da fatan samun taimakon Allah da kuma samun lada da sakamako daga Allah duk wanda ya sa rai yana da ne akan abin da Allah ya alkawari ai bai kamata ya samu rauni ba shi yasa yanzu duk abin da musulmi suke ciki ya kamata malamai su rika ƙoƙarin kwantar da hankalin muminai da nuna musu cewa ba fa ƙarshen rayuwa ba ke duk abin da ake gani na damuwa yana faruwa a duniya babban abin da za mu ɗauka na darasi shine mu dawo zuwa ga kawunan mu duba irin aikin da muke aikata mu ga cewa mu ne ba mu kyauta ba alaƙar mu ce da Allah ba ta da kyau shi sa Allah yake mana wani tare da cewa a halin alaƙa mai kyau ɗin ma Allah zai iya jarrabar mu da laifin wasu daga cikin mu an fahimci abin yawwa kullum Allah madauki yana yin abu ne gwargwadon sa shi da abin da ya hanga da abin da ya sani ba lalle abin da ku ke fahimta ba Allah ƙara mana basira shine ce fal mu'minu al mutayaqqinu ma wa'adahu Allah a wani rubutun al mu'minu al mubtazi ma wa'adahu Allah duka akwai abun ko yawwa haka yake a cikin nusakh na littafin muminin da yake da sakankancewa da tabbacin abin da Allah ya masa alkawari cewa zai same shi in kuma an karanta mubtagi muminin da yake neman abin da Allah ya masa alkawari min thawabi na sakamako ad-dunyawi na duniya wal ukhrawi da kuma na lahira la yanbaghi lahu dalika to bai kamata ba gare shi ya samu rauni a zuciya ko ya samu wannan bakin ciki akan abin da ya same shi kullum a samu karfin zuciya a yadda da cewa kuma addinin na Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa fahimtar wannan lamari cewa na Allah ne kun ga bai irin wannan bakin cikin ba duk abin da ya samu muminai ma in suka zo suka bashi labari shine mai kwantar musu da hankali cewa ku kwantar da hankali ba komai an yi wa al'ummomi da suka zo gabanin ku kaza da kaza da kaza da kaza ba shi ne lokacin da sahabbai suke ce masa tun a maka me zai hana ka roƙi Allah ya fidda mu daga wannan damuwa da ake ciki yace ku kwantar da hankali a zamanin baya akan samu lokacin da kafirai za su samu wani daga cikin muminai su samu zarto su tsaga shi gida biyu saboda kawai ya ce Allah ya imani da shi Allah zai bautawa shi kadai ba zai bautawa kan da suke bautawa amma kuma ya faru iyakar abin kenan yanzu ku duba ku ga ko a tarihi wanda kafiri ne ya fi kowa tsanantawa muminai a tarihin da ƙur'ani ya bamu da Allah maɗauke bamu a cikin alƙur'ani irin fir'auna a matsayinsa na mutum ɗaya mai shugabanci sannan mutane da suka gana wa annabawansu azaba da su adawa ko samudawa ga girman jikinsu ingima gingima da su amma sai da Allah ya halaka su yanzu ina labarinsu akwai wani wanda tasirinsa ya rage yanzu muna gani babu don haka duk wani wanda ya rage yanzu yake da ƙarfi ko na mulki a wata ƙasa a duniya yana gana wa musulmi azaba iri-iri yau wannan gobe waccan ko a wani ɓangare dai kaɗan ko ƙarami ko babba na wannan duniya tamu to ba abun ya ɗaga maka hankali bane kar ka tsorata akan hanyar lada kake in an raba ka da rayuwa ma alheri ne in ba a raba ka da rayuwa ba gogayyar da za ka yi lada za ka samu hasarar da za ka samu za a baka fiye da ita tunan Allah me zai sa bakin ciki ba abin da zai sa maka bakin ciki da damuwa kuma sannan addinin na Allah ne Allah shine ke ɗaukaka shi ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ina bada wannan misali a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an matsa masa an kuntata masa an fidda shi daga gida yayi hijira amma duk da haka wani lokaci Allah ya sake kawo shi ya zo har ya ci nasara a kan makka makka ta dawo ƙarƙashin musulunci duk da haka ba a tsaya ba ya koki a kawo masa hari daga nan da can Allah ya zo ya karɓi rayuwarsa addinin ya tsaya ko ko addinin ya ci gaba a hannun suwa ya ci gaba a hannun sahabbai sahabban suka yi nasu suka yi nasu su ma suka mutu suka ƙare tabi'ai suka zo su ma suka yi nasu suka bari tabi'an tabi'ai suka zo suka yi nasu suka bari wasu malaman suka zo suka yi nasu aka samu mujahidai iri-iri shugabanni na siyasa iri-iri malaman addini iri-iri an baiwa addinin nan kariya ta bangare daban-daban bangaren aƙida bangaren shari'a bangaren doka bangaren yanayin eh, zamantakewar jama'a bangaren siyasa bangaren yaƙi duk an yi mutanen da Allah ya ajiye su don su hidima ga wannan addini addini kuma bai mutu ba haka duk inda za a je a dawo addinin musulunci ba mu mutuwa ba bane la tazalu ta'ifatun min ummati mene zahirin ala alhaq wata al'umma wani yanki na al'umma ta ba zai bushe ba su ne masu rinjaye akan gaskiya mun ga su akan me akan gaskiya su da qur'ani su da hadisai sune da fahimta mai kyau abinda Allah ya ce ayi su suke aikatawa ko da sauran al'umma sun taɓar da su sun ƙi taimakon su ko da sauran al'umma suna kyarar suna muzanta musu suna zagin su suna cin mutuncinsu, su amma dai suna nan zaka sharaɗin shine me mu tsaya akan imani karka da mu addini kuma na Allah ne ko da musulmi gaba ɗaya za a ce Allah zai kawo sababin da za a ƙare musulmi baki ɗaya to musulunci ba zai ƙare ba musulunci ba zai ƙare ba yana nan kuma ba a taɓa yin wannan ɗin ba a ce an ƙare musulmi baki ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba a yi lokacin da aka ce an kashe dukkan al'ummar musulmi ba ba a yi wannan ba kuma ba za a yi ba tunda annabi sallallahu ya faɗi wannan labari cewa ba zai yiwu ba ba za su gushe ba ba zai gushe ba a ce akwai al'umma a cikin wannan al'umma tawa da za su je har kiyama suna kan gaskiya in waɗannan sun mutu wasu za su zo wannan sun mutu wasu za su don haka karkai personalizing musulunci ya ɗan uwa ya mai da'awa ya mai mulki ya mai son taimakon addini ka kwantar da hankalinka addinin Allah mai shi yana nan yauwa kai abin da kake yi kokari ne na ka samu lada in kai don Allah sai baka lada in ko ka sha wahala ta jiki da dukiya in baka yi don Allah ba sai ka rasa wannan lada haka babban abin ka shine kai kokari kai don Allah sai ka samu lada addini ko yana nan in baka nan wasu za su zo babu wani malami da ya zo da za a ce ya taimaki addini da iliminsa ya yi rubutu ya yi raddi ga yan bidiya ya yi raddi ga kafirai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a ce kuma baya ba a samu wani mai irin wannan abun ba in ya mutu to kuma za a samu wani alal akalla ko ya kai nasa ko bai kai nasa ba dai za a samu saboda me mai addinin shi ne zai kawo masu masa wannan aiki to Allah ya samu dace kuma mu gane wali hada qala ta'ala shi yasa Allah mu madauki yake cewa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin thumma sallahum sannan sai Allah madauki ya rarrashe su tasliya eh tasliya asalin kalmar masdarinta ma'ana yi musu rarrashe ce to ku yi hakuri ku kwantar da hankali bima hasala lahum min alhazimati saboda abin da ya samu gare su na faduwa a wajen yaki alhazima shine rugujewa an yi yaki ba a ci nasara ba shine ma'anar hazima wa bayyana الحكم العظيمة المترتبة Kuma ya bayyana hikimomi manya-manya da دسكي hauhawa akan haka ma'ana wanda su ne sakamakon wannan abu ma'ana wannan lamari na a ce an zo yaƙi domin wannan karan kamar da na ambata mana ɗazu karan yaƙin uhudu shi ne karan farko da mumine suka fito aka ce ba a ci nasara ba shi ne yaƙi na biyu na farko da akai, yi mumine ne suka ci nasara Ko hankalinsa a kwance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su ga taimako daga Allah mala'iku sun zo ruwan sama ya sauka an kuma ci nasara an kashe adadi da yawa daga cikin kafirai an samu kuma ganima an tafi da ita an fahimci wannan to karan farko da aka samu ɗanɗana wahala aka sha wuya a wurin yaƙi har mutane suna cewa wannan ku addinin namu ne shine gaskiya ta kai ana wannan tambayar shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko bai rasu ba aka rika yada jita-jita mata rasulullah qutila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da wani yayi kuwa ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba wani kuma ya ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu kuma ku tashi a kashe ko akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a kansa ko ba haka ake ba kun ga hankali ya tashi hatta kai fa sai da aka buya a shi'ib wani yanki da wanda ya je eh, dutsen uhudu ya tsaya gabansa zai ga akwai ɗan wani tsagi tsakanin babban dutsen gefen dama da gefen hagu akwai yar wata hanya siririya da ɗan wani lungu da kogo sai da aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wurin fa aka boye shi mumini suka koma nan suka buya saboda tsabar wahala kaga ai akwai tunani zai zo wa mutane kar a samu rauni kar a samu kuma tsoro kar a samu damuwa shi yasa Allah madauki ya gaya musu wannan abin to sai kuma ya ƙara wani rarrashin sai ya ce fa qala ta'ala in yamsaskum qarhun in wani miki wani rauni wani ciwo wani gyambo wani raɗaɗi ya shafe ku faqad massal qauma qarhun mithluhu to wani ciwon da mikin da raunin kwatankwacin wannan ya safu su waɗannan mutane mana su ƙuraisha wannan su ma an taɓa su kar ku damu cewa yau ku aka taɓa su kuma jiya ai su aka taɓa a yakin badar an banci abu sai Allah ya ce wa tilkal ayyamu dama haka ranaku suke eh haka lamari yake yake jujjuya abubuwa gwargwadon hali to anan malam yake cewa fa antum wa hum da ku da su qad tasawaytum fil qarhi ana cewa qarh ana cewa qurh duka ma'anarsa ciwo gyambo da mutum ke yi ko bulando da makamantansu shi ma ana kiransa wannan na'uwa da ku da su kun daidaita walakin na ku na min Allah ma la yarju bambancin shine ku kuna fatan abin da su ba sa fata daga wurin ubangiji kuna da lada da za a ba ku akwai shiga aljanna akwai yan matan aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza duka na alƙawari da Allah madauki ya muku su ko ba su da wannan alƙawarin kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ya faɗi ne in takunu ta'lamuna kun ga wannan aya tana fasara wannan da muke kai in takunu ta'lamun in kun kasance kuna jin radadi daga alam ba alam ba ba ta'lamuna na ilimi ba ta'lamuna na radadi in kuna jin raɗaɗi a zuciyarku kun kasance kun sha wahala fa innahum ya'lamuna to su ma suna jin wannan raɗaɗi ko sun ji wannan irin raɗaɗi kamata ta alamuna irin yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarji amma ku kuna fatan abinda su ba sa fata daga Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-hikami fi dalika to wani zai tambaya menene hikima a ce an yi yaƙi tsakanin muminai da kafirai kuma kafiran sun ci nasara wata rana kuma muminan su ci nasara wace hikima ce yanzu ku a yadda ɗan adam yake so ya fi son a ce in rikici ya faru yaƙi ya faru kullum muminai su ci nasara haka ne ko to amma Allah yana da hikima cikin wata ran a ci nasara wata ran a faɗi faduwar ba ta addinin ba ce faduwa ce ta al'asbabu duniyawiyya gwargwadon yadda aka yi amfani da su kullum na wannan zancen da yaƙi da ci gaban ƙasashe yana da duk suna da alaƙa ne da al'asbabu duniyawiyya bayan taimakon Allah ba a ce Allah baya taimako ba Allah yana taimako kamar da ya taimako nan a yaƙin badar to amma Allah ya kan bar mutane da al'asbab a duniyawiyya shi yasa ake son kullum mumini mai tauhidi ya ɗauki sababi na duniya ɗin nan a matsayinsa iya sababi saboda shari'a ta tabbatar masa shi sababi ne amma kada ya dogara da shi ya yi tawakkali gare shi ya yi tawakkali ga Allah amma ya riko da sababi in aka ce za a yi yaƙi me ake nema ana neman makami da shiri mai kyau da shugabanci ko da mai kuma da adadi da kintsi al'adad wal udda duk sun shiga ciki a tara adadi mai yawa ai kuma tattali mai girma sannan a samu shugabanci mai karfin zuciya wanda ba shi da rauni in aka samu rauni a shugaba tun daga nan matsala tana faɗuwa shi yasa ba a san shugaba ya zama mai rauni ya zama mai karfin zuciyar da zai ce kaza a yi kuma kaza za a yi kuma da ra'ayi nasa na kansa ba yau wannan ya zo ya shi nan gobe wannan ya kada shi nan ba duk ba a san shugaba haka to waɗannan duka sababi ne na duniya in aka same su to ana buƙatar kuma taimakon Allah domin shi sababi na duniya zai yiwu a fi ƙarfinka a cikinsa ƙarfin zuciyarka za a iya samun shugaban kafirai ya fi ka ƙarfin zuciya tattalin arziki shugaban kafirai zai iya finka ko ba haka bane a ƙarfin makami da adadi galibi dama kafirai suna fin musulmi a wannan wuri don haka menene zai ceci musulmi a hannun kafirai imani da Allah da kuma barin saɓon Allah da koma zuwa ga Allah da dogaro da Allah in aka samu wannan sai Allah maɗauki ya sa sabubban duniya ta ɓangaren kafirai su kasa aiki sabubban duniya komai ƙanƙanta su ta ɓangaren mumine sai su yi aiki kun bai mu saboda lamarin duka nasa ne shi yasa kar a dogara da ƙarfi da makami da sauransu da tattalin arziki a a dogara ga Allah amma kuma kar a ce za a dogara da Allah kuma babu waɗannan abubuwa ɗin an fahimci abin yawa wannan dai abu ne da mun sha zancensa kuma a cikin eh, yadda duniya take tafiya kowa ya san wannan abu mun sha kuma an bata shi a cikin darussa da irin wannan munasaba ɗin in ta zo cewa a tarihin musulunci tun zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa yin lokacin da musulmi su suka fi yawa ba a duniya ta ɓangaren adadi tun daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duk yawan musulmi da kake gani a duniya to kafirai sun fi su yawa haka abin yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake har yau din har yau duk bayan can zaka samu kasashe daban-daban wani ma labarin musulunci bai je musu ba ina ce anan ake samun wasu akan dutse a cikin a ƙasashenmu suna yawo da ganye har zuwa shekaru ashirin da suka gabata ko ma ƙasa da haka a wasu wurare ba su san komai kai har wannan watannin ma kai zance an samu wasu irin waɗannan bayan allah tsirara suke yawo watanni kaɗan nan a wata jiha a nan kuma arewa ba a wani wuri ba musulunci bai je musu ba to kasashe kuma suna nan da yawa yanzu ka tafi irin eh, caribbean din nan can irin su brazil ina ne ina sai ga har yanzu musulunci wani baƙon abu ne a wurinsu. adadin musulmi yan kaɗan inda zaka ji musulmi musulunci yana da yawa bai wuce irin europe da america da sauransu nan akwai musulunci yana yaduwa wasu wuraren har yanzu baƙon baƙon baƙo ne in abinda waɗannan harkokin abin nan yaɗa labarai ta hanyar haka ma ana jin sunan wani abu wanda ake gurɓatawa a ce akwai wani abu sunansa islam ba a ce babu ko ina ba hmm. to wannan dai abin nake so mu ɗauka shine lamarin adadi da lamarin shiri na makami sam sam ba shine ma'auni ba amma kuma dole a same shi dole ne a yi tattali dole a kintsa dole kuma a yi tarbiyya na waɗanda za su yi wannan aiki to daga cikin hikimar wani zai iya tambayar shi na abin da ke so in kai gare shi wani ban Allah zai iya samun rauni a zuciya sai ce to wai idan addinin da gaske na Allah ne dan me Allah zai bari addinin ya faɗi sai a ce maka ai ba addinin ne ya faɗi ba kai ne ka faɗi la'alla kai ne ka saba wa Allah a wani wuri la'alla kintsin ka ne bai kintsu ba wannan kuma sai Allah madauki ya jarrabe ka da wannan ko kuma kawai saboda Allah maɗauki ya nuna muku cewa komai fa nasa ne kar ku zo ku yi alfahari ko kuma wani abun har yanzu mutum idan yana saɓan Allah sai Allah maɗauki ya ta taimakonsa ya ta taimakonsa ya ta taimakonsa to kar ya kai shi ga matsayin ya riƙa ganin cewa ko da saɓan Allah fa za a ci nasara kun fahimci wani abu daka saboda a nuna maka cewa saɓan Allah ba abin da Allah yake so ba ne, sai a jarrabe ka a baka wata wata jarabawa ka samu wata musifa dan ka tuna cewa kai ina jin fa laifina ne don haka bari in daina in ba haka ba yanzu kamar da muke ambata mana jiya ina imani ina tsayawa ga addini ga musulmi a irin zamani irin namu wanda ya cancanta musu har ai musu irin wannan mu'ujizar in Allah ya so fa zai iya yi ba cewa nake ba zai ba zai iya yi saboda wani sababi amma mu mu kalli kanmu irin yadda imanin ba ƙarfi aikin da'ar ya yi rauni saban Allah ya yi rinjaye kuma a lokacin a haka muke ta fatan Allah ya taimake mu ya fifita mu akan kafirai Allah kyauta jiya da mun yi wannan magana ba sai an maimaita ba da haka sai ce wa minal hikami ba hukumi bane hikam jam'in hikma wa minal hikami fi zalika hikimar hazima ɗinnan faɗuwa a wurin yaƙi ta ita ce anna hadhihi dara cewa wannan gidan wani gidan gidan duniya yu'ti minha al-mu'mina wal kafira Allah yana ba da ita duniyan nan ga mumini yana ba da ita ga kafiri wal birra wal fajir da mutumin kirki da fajiri duk Allah yana ba su inda duniya ce duniya kafiri zai iya samunta ya ji daɗi mumini ma zai iya samun ta ji daɗi fayudawilu al-ayyama bainan nas don ka Allah mulki yake tantanzawa ake substituting yau akan wannan gobe akan wancan yau akan wannan gobe akan wancan saboda kawai a ji cewa rayuwar duniyar ba wani abu bace ba ta da kima a ƙashin kanta na farko kenan na biyu ba matabbata bace na uku cin nasara a cikinta ba shine mizani ba ba shi shine mizani da zai nuna a tsakaninka da Allah akwai shiri ba yawmun li hadhihi ta'ifa wata ran wannan yankin wa yawmun li ta'ifati al-ukhra wata ran kuma a bai wadancan don haka kar ka taɓa samun damuwa yanzu za ka samu wasu marubuta a zamanin yanzu suna rubuce rubuce su rika ambata cewa wai me dalilin ne da ya zama cewa ƙasashen musulmi a duk duniya su ne masu ci baya duk inda ka bincika duk ƙasar kuma da ta haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba sai ka ga musulmin sun fi ci baya ko ci baya a mizanin duniya ta yanzu eh a ce ai ba su da ƙarfin tattalin arziki ba su da masu karatu da yawa ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza wani na tambayar kansa sai ce wai me yasa haka to idan kai ka taba tambayar kanka haka ka je ka tambayi labarin duk kasashen da yake akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba sai ka ga in an samu wani lokaci da musulmin ne a sama a hankali a hankali abin ya juyo ya koma wanda ba musulmin ba sun yi rinjaye a tattalin arziki a abubuwa da yawa in ana zancen wani abu ma sai ka ɗauka kamar ba musulmi a wata ƙasar me ya dalilin haka laifin musulunci ne ko ko laifin musulmi ne na san dai amsar da za ku bayar to amma ta yaya laifin musulmi ne ta wayaya saboda ba abu wancan sharaɗi da Allah maɗauki ya ambata ba Allah fa ya gaya mana ina ji mun karanta a baya cewa wa in tu'minu wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a ba mun wannan haka ne in kun yi imani kun ji tsoron Allah a wani wurin in kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah to kircin su ba zai maku ba zai cuce ku da komai ba za a je a kulla za a shirya za a kawo hannu, za a yi za a yi meye amma duk ba zai cutar da ku ba saboda me akwai imani tare da ku akwai haƙuri akwai tsoron Allah in dai kun samu wannan to Allah maɗaukaki zai fifita ku a kansu hatta a ɓangaren makami ah yanzu nan abin da ya faru da muka yi zance a yakin badar a ce maka dawaki kwaya biyu doki kwaya biyu an jinkari mutum dubu mafi yawan musulmi a ƙasa suka tafi a ƙafa kowa ya taka amma sai ina Allah sai ina aka samu yakin aka ci nasara taimako daga Allah ya zo saboda me saboda imanin nan da tsaya wannan an fahimci wannan abu a kowane lokaci da aka yi a rayuwar musulmi da wanda ba musulmi ba bayan maganar yawa to bangaren tattalin arziki a haka ake ba a taɓa samun lokacin da tattalin arzikin musulmi ya fi na kafirai ba shi ma ko ƙarfin soja na musulmi ya fi na kafirai ba a same shi ba don haka waɗanda suke ganin cin nasara a addinin sam sam ba za ta yi ba sai mun yi tattalin arziki mai karfi sai mun koma da technology da me su in ba in ba a ga wannan ba kwata kwata su ta mutu cewa addinin musulunci har abada ba inda za shi to gaskiya ba su fahimci addinin musulunci ba da rashin makamin tare da imanin Allah taimakawa sahabbai an bamci abu don haka a kowane lokaci in aka samu imanin nan Allah ne mai ikon da zai juya abun ya ɗauko makaman nasu ya baku Wani zai ce ah, to yaushe kuka yi ilimin da kuka san ma yadda za ku sarrafa irin makaman ai ba mu da ilimin technology ma da za mu sarrafa makaman wa ya ce maka ba mu musulmin da ya san waɗannan abubuwa amma saboda an raunan da musulmin da ƙasashensu ba su da wannan ikon amma in dai an koma da imani kuma ta mahangar imanin ake kallon rayuwa to insha Allah ta'ala abu ne mai sauki Allah juya mana wannan yanayi kun yarda ko ba ku yarda ba shi dai Allah abin da ya faɗa kenan in kuntum mu'mini don haka wallahi a canza aƙida a gyara aƙida a koma ga wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ita gangariya ba zai yiwu a ci nasara ba a cikin al'ummar da an ɗauki aƙidar da za a fifita wani ɗan adam sama da Allah an samu aƙidar da za a zagi Allah saboda bin wata aƙida da girmama wani ɗan adam wannan gaskiya ba zai yiwu Allah maɗaukaki ya fifita kuma kafirai akan waɗannan masu irin wannan abun a ya fifita waɗannan masu irin wannan abun wai akan kafirai baya cikin sunnar Allah gaskiya ba haka Allah ke yi ba ko zai yi don wani sababi daban saboda mun ba mu san ilimin gaibi ba to a baya dai ba a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita masu irin waɗannan imani marar kyau akan kafirai ba a waɗannan abubuwan ba da mu daina wannan wahamin da wani tunanin cewa babban sababin da zai ja komai shine tattalin arziki kawai ba kuma ina musu ne akan maganar gyalan tattalin arziki da karatun boko da sauransu ba waɗannan duk muna buƙatar su ai wuya ta isa ta samu mu je mu waɗannan abubuwa ni zancen da nake shine masu rufe idan su su ce ba dama gyara ya zo al'umma mu ta ɗaukaka sai ta hanyar waɗannan abubuwa ba shi kaɗai bane in an samu imani to ai dama imanin zai sa mu ji cewa waɗannan buƙatun dole ne mu zo mu komo kansu ba rashin gyararren imanin da rashin tsayawa a sunnar bane sa muka zama cikin wannan kaskanci din ba jahilcin nan da komai da ake ciki duk da an rike addini za ka gaba haka ake ba yanzu ka duba waɗanda suka san addini hakikatan sosai suna da irin wannan ai ba su bar hatta karatun bokon ba amma mutum ba zai ce ya jahilci addini bai san komai a cikinsa ba kuma sannan ya sai hanyar da zai yiwu a samu gyara ita ce in an aje addini a gefe ba dole ne a tattara a koma zuwa ga karantarwar addinin musulunci da kuma addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sannan a samu wannan gyara fa yudawilu al-ayyama bainan nasi yawmun li-hadhihi eh, at-ta'ifati wa yawmun li-ta'ifati al-ukhra li'anna hadhihi ad-dara ad-dunya domin ko wannan gida na duniya munqadiyatun faniya mai karewa ce tanqadi za a zo a neme ta a rasa tafna za a zo a neme ta ta ƙare babu ita wa hadha bi khilafi dar al akhirah wannan ya saba ma hukuncin gidan lahira gidan lahira yana karewa baya karewa bal sai kowa ya shiga gidansa ma yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta Allah tsare mu sun shiga wuta Allah madauki zai sa a zo da mutuwa yadda ake yanka rago haka Allah zai ce a yanka mutuwa mutuwa za a yanka ta nan a ce ina yan aljanna khuludun wala maut dawwama sai har abada cikin daɗi babu mutuwa ba baƙin ciki ba tashin hankali duk abin da zai dame ka babu shi can kuma wuta ce azaba ce ai ta rura ta jiki ya maila ya kare a sake mai da wani jikin a sake azabtar da shi har abada haka za a ta juyawa babu mutuwa su to kun ga gidan da ba za a mutu ba shi ya fi cancantar mutum ya shirya wa kansa fiye da ya zauna yana zancen wannan gida na duniya an gana mu fa in to don haka ashe kar kai mamaki dan wannan gida na duniya Allah ya dauke shi ya baiwa kafiri wata rana ba wani abu bane ce kafirai sun fi karfi eh sun fi karfi amma a lahira fa duk kirkin kafiri in akwai mai kirki akwai aiko akwai eh, akwai kafirai masu kirki hmm. amma me ma'anar kirki hmm? kyakkyawar mu'amala taimakon mutane ko to duk kirkin mutum irin wannan ran kiyama in ba shi da la ilaha illallah azaba zai sha a wuta zai dawwama don haka kaga ashe akwai ta kai ga mutumin da ya san wannan shi kuma bai damu da lahirar ya kintsa ta ba to mallan gaba ce wali alama Allah alladhina amanu Allah yayi wannan ne domin ya san waɗanda suka yi imani ya sani saboda bai sani ba Allah ya san komai yawa ilimin Allah ilimi ne azali kamar da yan ilmul kalam suke cewa azali qadim amma kuma tasirinsa baya yankewa kuma sannan ya tajaddad kamar yadda wasu daga irin wannan sifofin da suke da alaƙa da hawadif yayin da hawadif ɗin suka auku to Allah maɗaukaki ya san su na kamar ba mu daɗe ba mu yi wannan magana a wani darasi a nan na to tsayi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa da ɗaɗɗe ne ya san abin da zai faru tun bai faru ba ko ya san abin da bai farun ba ma kuma ba zai farin ba da zai farin ya san yadda zai faru haka Allah yake to idan ya san abu tun can fil azal to kuma lokacin da zai au kuma Allah ya san shi haka ilimin Allah yana da alaka ta'alluqinsa wuri biyu ne da tun fil azal da kuma lokacin da abu yake aukuwa in abu yana da alaka da halittarsa an gane wani abu don haka liya'lama Allahu alladhina amanu nan shi yasa wasu malamai suke fassara shi da cewa liyubayyina don Allah ya bayyana wa waɗanda ba su sani ba daga cikin mutane su san su wane ne muminai don haka Allah yi wannan liya'lam Allahu alladhina amanu hadha aidan min al-hikam shi ma wannan yana daga cikin hikima dan Allah san suwaye masu imanin gaske suwaye kuma munafikai suwaye matsoratan da za su gudu misali annahu yabtalillahu ibadahu bil hazimati wal ibtila'i liyatabayyana al-mu'minu min al ko liyatabayyana al-mu'minu min al-munafiqi Allah madauki yana wannan jarabawa ne dan a ga mumini a bambance shi daga munafiki wane ne munafiki wanda a zuciyarsa bai imani da Allah ba amma a bayyane ya nuna mutane yana tare da su yana tare da muminai to Allah yana waɗannan jarrabawa ne a gwada yanzu inda munafikai ne a zamanin wancan za su ce kai wannan addini ne wannan muna zuwa ma ana fin ƙarfinmu yanzu lokacin da aka fita yakin uhudu abdullahi bin ubay bin salul lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fita da kimanin mutum dubu shi ya janye wajen mutum ɗari uku ko suka koma gefe saboda yana ganin wannan karan sun ji labari cewa ƙurashawa sun yi kintsi mai ƙarfin da za su lankwame musulmi karo ɗaya an gama labari sai munafincin nasa ya zauna da munafikai kamar yana tare da mumini har sai da aka fita ana murna ga adadi mai yawa da ba a a badar ba a samu irinsa ba kawai sai ya ja jiki ya janye mutum wajen ɗari uku aka bar annabi sallallahu alaihi da mutum ɗari bakwai wannan kun ga aikin munafinci ai ya bayyana to haka abin ya faru lokacin da aka yi wannan yakin na Uhud aka faɗi a karin farko munafikai mai suka rika faɗa ai da mun gaya muku ai da ma kaza da kaza to kun ga yanzu ya bayyana cewa ba mu mu'mine bane su to hikimar Allah ta kawo faduwa a cikin muminai ita ce a gane su waye masu gaskiyar imani su waye kuma dama imaninsu na ƙarya ne dama shi munafinci a yaushe ake samun sa mun taɓa wannan zancen a ina ake samun munafinci yayin da musulunci ya yi ƙarfi ko idan musulunci ya yi ƙarfi to shine waɗanda ba su ma yadda da musuluncin ba sai su matso su sai eh, ya mu ma muna tare da ko ai da mu ake komai haka ne ko baka ba amma inda kafirci ne mai ƙarfi to dama za su tattara su ba ta sai a bar muminai abin tausayi shi yasa malamai suke faɗi ba a taɓa samun munafinci a makka ba munafinci dama an same shi ne a madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zama shine shugaban al'umma jagoranci a hannun musulmi yake shi ne aka samu waɗanda suna tsoron musulmi su far musu amma ba su yadda da musulmi ba wannan kuma shi shine munafinci don haka hikima ce ta Allah in Allah ya sa wata rana musulmi sun faɗi sun kasa cin nasara to fa'idar hakan shi ne a gane suwaye muminan ƙwarai masu tabbata suwaye kuma munafikai ko matsorata da za su janye jikinsu su kasa yin addini menene sirrin da ya jawo har yanzu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu har aka yi ridda Hmm? ba an yi ridda ba mutanen ƙauye ai sun yi ridda da mutanen suke nesa da sahabbai ba cikin sahabbai aka samu ba a nesa mutanen ƙauye da mutanen musailima alkazzab wanda ya awar shi annabi ne an samu 'yan kabilarsa da da suka musulunta suka koma suka taimaka masa suka ce shi annabi ne tunda wai inda annabin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabin gaske ne ya zai mutu sai suka dawo bin wannan wannan duk tasirin me tasirin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ibtila'i ne akan musulmi don haka duk wani abu da Allah zai jarrabi musulmi da shi da talauci da ake ciki yanzu da damuwa da ake ciki cututtuka rashin alƙibla rashin jagoranci rashin lafiya iri-iri almajiranci marar alƙibla al'umma ba su san inda suka dosa ba duk me ya ja waɗannan abubuwa ibtila'i ne shi ma Allah jarrabe mu ko ma gani ko ma ɗauki darasi ko ma canza mu bi hanya mai kyau ba wannan hanyar da aka ɗauko ba hanyar saɓan Allah hanyar shirka hanyar bid'a ba a taɓa samun nasara ba duk wanda ya faɗi saɓanin haka bai taimaka maka ba in ko yana son gaskiya zai gaya maka ka koma kan addinin gaskiya wanda sahabbai suka riƙe shi suka ci nasara a ƙarancin adadinsu a ƙarancin makaminsu a ƙarancin tattalin arziki amma su Allah ya ɗaukaka a duniya mun yadda da wani ko ba mu yadda ba don haka har zuwa yanzu ka daina mafarkin ai yawa population ɗin ina ne ai musulmi suna da yawa kaza duk ba wannan ne zance ba population yana tasiri ne idan an yi aiki don haka a koma kan addini wallahi komai kankantar adadi in an koma kan addini yadda ya kamata Allah sai kullo da hanyar da za a samu nasara ko ba nasara aka ba mu ta karfin soja ba Allah zai bada da nasara ta da'awa da ci gaba da ɗaukakar addini amma ku duba yanzu da ake jarrabar mutane da aƙidu iri-iri fitintunu ƙasashe daga waje suna ta taimakawa aƙidu miyagu a mu saboda kawai a ruguza addinin musulunci a kawo wannan fitina yau waccan fitina gobe saɓani tsakanin wannan da wannan rikici tsakanin waccan da waccan ba za a bar mu a zauna lafiya ba yaƙe-yaƙe sace-sace kidnapping ɗin nan shaye-shayen ƙwaya duk karkai tsammanin haka kawai ya zo akwai sababi daga ɓangaren mu akwai kuma wani sababin daga wani wurin ana son a lalata wannan al'ummar tamu to kuma idan mu ba mu riƙe addinin ba har yanzu to kuma da me za mu ƙarfin me amfanin a samu tarin masu saɓon Allah tarin matsafa tarin marasa kirki marasa mutunci adadin adadinsu mai amfaninsu babban amfani shine a samu mutane komai ƙanƙantarsu in sun tsaya akan addinin Allah an fahimci wani abu to kuma ta nan ne za a samu nasara Allah ya ba mu nasara to yake cewa wali alama Allah alladhina amanu hadha aidan min al-hikami annahu yabtali Allah ibadahu bil azimati wal ibtila li yatabayyana al-mu'minu min al-munafiq li'annahu annahu istamarra an-nasru lil mu'minin to ga wata magana malam ce domin ko lamarin yadda yake shine inda za a ce musulmi a kullum su suke cin nasara fi jami'il waqa'i a cikin dukkan yaƙe-yaƙe da aka dukkan da suka auku duk lokacin da aka yaƙi tsakanin musulmi da kafira a ce musulmi ne suke cin nasara la dakhala fil islami man la yuriduhu to da wani wanda baya nufin musulunta zai shiga musulunci kun gane wannan zance ko ba ku gane shi ba yanzu da a ce duk yaƙi da ake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau in dai za a tafi yaƙi to musulmi ne za su yi nasara to shi kenan sai kafir su kai kun ga musulmin nan in dai aka yi yaƙi da su fa to su ne za su yi nasara to me zai hana ma duk mu koma mu yi mu ma musuluncin nan shi kenan sai ya zama sababin yin musuluncin gare su ba dan yadda da shi ba ne a ilmance a fahimce a tauhidance a'a kawai suna ganin kasuwarsa ce take ci ko ba ka in an yaƙi shi ke cin nasara amma in Allah ya sa jarabawa wata rana musulmi su ci wata rana kafirai su ci to sai mai imani shine zai bincike ya fahimta ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai imanin ya zama na gaske ya shiga musulunci amma ba haka da tarkace da gauran kowa ne kowa ma ya shigo ba musulunci tsada ne da shi hmm, ba haka kawai yake ba amma kuma karɓar safa da gayyatarsa ana gayyatar kowa yanzu kar a ce maka tsada ka ce a komawa baya ake so mutane su yi a'a kowa ya taho amma fa ba haka kawai yake araha ba sai idan kana da ikhlasi zai maka amfani an fahimci abin Allah ba mu ikhlasi don haka idan da haka abin yake kasancewa la dakhala fil islami man la yuriduhu fa'iza idza hasala fi ba'd al waqa'i idan a cikin wasu abubuwan da suka auku ahdas yaƙe yaƙe an samu ba'd anwa'i libtila wani yanki wani nau'i na ibtila'i da jarabawa ta bayyana mu'minu haqiqatan mumini na gaske zai bayyana alladhi yarghabu fil islam wanda shi asalin kwaɗayin musuluncin ne ya kawo shi zai bayyana domin zai musulunta fi dharra'i wa sarra'i wal yusri wal usri ko to wannan zai bayyana mimman laysa kazalika daga wanda shi kuma ba haka yake ba wani idan ya hanga yanzu lokacin da aka yi yakin badar musulmi sun ce musuluncin babu nasar a yan lokacin da aka yi yakin uhud nake nufi ka su muminai sahabbai sun ce ya kamata tun dai faduwa ake yi gaskiya mu koma addinin mu na gargajiya sun faɗi wannan ai ba su faɗa ba wannan saboda me imanin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ne na gaske ba na wasa bane shi yasa Allah madaukaki ya jarrabe su suka tabbata ba su zama daga cikin irin mutanen da Allah madaukaki ke bada labari wa minan nasi hmm? man ya'budullaha ala harf daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan ɗaiɗaife a gefe in ta yi daɗi ya faɗa cikin musulmi ba yanzu ma a zamanin yanzu ba kuna ana faɗar wanda suke kan katanga ko hmm? cikin ina jin shirye-shiryen siyasa za ka ji ana cewa wani ba nan ba nan sai a ce yana kan katanga irin wannan wanda duk a alaƙarsa da Allah zai zama a akan katanga ba zai sauko gidan dama ba shi kuma bai faɗa gidan hagu ba ai kaga bai nasara ba don haka ta ina ake ganewa mutum ya faɗa cikin musulunci idan ya gane aka jarraba shi aka buga ya faɗi ya ga daɗi ya ga wahala to in ya tsaya akan haka to nan da gaske yake amma wanda ba zai zo ba sai ta yi daɗi to nan akwai alama tambaya akan imaninsa in kuma aka jarrabe shi da talauci sai ya koma a irin al'ummar da zaka ga akwai wasu al'umma da su in kaga sun musulunta sun saki jiki to an taimaka musu da wani abin tattalin arziki ana samun irin wannan yanzu ko wani ya zo ya ce ya musulunta daga ya ga ba a bashi aikin yi ba ba a bashi makwanci ba sai ku neme shi ko rasa la'alla dama ba fa wannan ba lalle ne ya zama cewa ƙarya ke musuluncin nasa ba amma su ɗabi'ar su ce idan ba su samu ƙarfin tattalin arziki ba ba za su iya wani abu to amma duk alama ce ta cewa ba a fahimci saƙon yadda yake ba asalinsa da an fahimce shi asalin yadda yake da haka ba zai zama ba sai ce فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك تسأل الله ويتخذ منكم شهداء ألكم ذلك شهيدي دقسيوك وهذا أيضا من بعض الحكم وإنما هنا دقسيين حكمة الله سبحانه وتعالى يا سني وانا جربا واني أكش مسلمي أدد من يوم أولين ياكي دم أسامو شهيدي أشي شهادة أبو نيمي شوك ko ba ka bai don haka duk da inda ta biyo dangane da musulunci babu hasara an je yaƙi an ci nasara alheri an je yaƙi ba a ci nasara ba shi ma alheri da darasi domin an samu shahidai wasu kuma za su taso insha Allah addinin kuma dama na Allah ne ba mutuwa zai ba ya anna shahadata inda Allah domin shahada a wurin Allah min arfa'il manazil yana da cikin darajoji manya-manya masu daraja masu wato girma sosai ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من من من النبيين والصديقين سواء أكو والشهداء والصالحين تو شهيدان سوني ون ذاك daga cikin hikimar ayyaki a faɗi a yaƙi a kakkashe musulmi akwai shahidai hakanan a rayuwa irin ta ma ba yaƙin ba danne musulmi da sauransu akwai wani abu da zai haifu a samu waɗanda saboda addinin aka azabtar da su su mutu kuma Allah ya ba su lada a samu waɗanda wuya za ta sa su yi wahala har su yi hankali har su dawo kan hanya duk wannan yana faruwa jarabawa dai a kullum tana da amfani jarabawa a kullum tana da amfani za ta fidda mai kokari za ta fidda kuma wanda ba shi da kokari sai a sanin ki cewa wala sabila linailiha babu hanyar samun ita wannan shahada illa bima ya yahsulu min wujudi asbabiha sai da abinda sabubbanta suke samu wato suke samuwa domin ta mana idan an samu sababinta to sai a samu shahada sai ce fa hadha min rahmatihi bi ibadihi almu'minin wannan rahamar Allah ce ga mu'minai an qayyada lahum min al domin ya sanya musu sabubba sabubban da ma takrahuhu nufusu rai baya so sababi ne wanda rai baya so amma kuma alheri ne wa ke so a kashe shi ba mai son a kashe shi wa ke so a guntule masa hannu babu to amma an guntule kuma mutum ya shiga aljanna wani hannunsa ya shanye talha ibn ubaidillah garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa ya shanye gaba yana ina yana aljanna da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wani abu da ka rasa a duniya jarabawa ce in kai haƙuri? ladan da zaka samu in ka kalle shi to ya fi maka alheri akan abin da zaka rasa a wannan rayuwa ta duniya liyunilahum ma yuhibun dan ya samar musu abin da suke so min al al aliya na wato matakai ko masaukai da kuma wato matsayi makami daban-daban wanda yake madaukaki wannan ilmil muqim da kuma wato ni'ima tabbatacciya wadda ba ta gushewa saboda lokaci sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala in Allah mu ya kai mu gobe sai mu dora inda muka tsaya wajen wannan bayani da mallan mana daga cikin hikimomi na rashin samun nasara a wurin yaki insha Allah mun karu da jin waɗannan hikimomi to ashe Allah bakin addinin sa yake ba kuma bakin musulmi yake ba in ya bar mu an danne mu to akwai wata hikima akwai kuma alherin da zai zo a rayuwar musulmi insha Allah ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana al'amura Allah kuma ya ɗaukaka addinin musulunci wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam na makamai irin na turawa da waye na hmm. akwai ba a rasawa akwai abin da ake cewa al-ghazw fikri ah, wanda su waɗanda ba musulmi ba suke amfani da shi wajen yakar kwakwalen mutane ana kiransa psychological warfare psychological warfare shine a yaki kwakwalen mutane ku rika jin cewa ba fa abin da za ku iya an fi ƙarfinku tattalin arziki ba ku da shi makami ba ku da shi to wannan har ya samar wa mutum hazima psychologically ya ji cewa ba shi da wani amfani ba zai iya komai ba to wannan abu shi ne wannan ayoyin da muke karantawa yau da jiya da yau suke hana mu duk inda aka fi karfin mu kar mu bari zuciyar mu psychologically mu ji cewa we have been defeated cewa an fi karfin mu mu ji cewa i eh, materially an fi karfin mu amma a imani ba a fi karfin mu ba a hujja ba a fi karfin mu ba a gaskiyar addini da gaskiyar manufa mun fi karfin kowa saboda mu muke da addinin gaskiya addinin da manzan karshe ya zo da shi an fahimci abin kar ka bari ka samu rauni a zuciyarka amma kuma kar ka yi wa kanka ƙarya yau abin da baka da shi kai da awarsa a koma kan addinin gaskiya da sunna ta gaskiya insha Allah ta'ala Allah zai taimaki musulmi Allah san ta'ala ya sa barakallahu fi akwai kira mai da yawa wanda Hmm. ba su iya kanta gani ya karanta cewa in mutum bai kanta fatiha ba babu sallah hmm. ya sallar su kuma za ta za a ta to gwargwadon abin da Allah hore musu suka iya Allah zai karba amma kuma wannan ya nuna wajibi ne nasa shi da ya gano haka ya taimaka insha Allah ya shiga cikin da'awa cikin yan uwansa waɗanda ba sa fahimta ba sa ji sai zama ya ilmi a rika sa musu a sa musu makaranta da za su rika ilmantar da su fatiha da ma'anar fatiha an fahimci abin saboda a fidda su daga wancan gaya masa ya shiga da'awa yau to